Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta safiyar ranar talata daga nan radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv a tehran jamhuriyar musulunci ta iran da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na lokaci su ne labarun duniya da dumi su sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau sannan a jimuroyin masu saurare abin da zai biyo ba shine tarbiyar iyali sai tafsirin alkur'ani mai girma sannan mu karkare da shirin afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abin da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 shugaban kasar rasha ya zauna da mahmud abbas abu mazin kan yanayin yadda ake ciki a falastin kasar mali ta karɓi jiragen yaƙi na soji guda biyu daga kasar rasha jiragen yaƙin hamsashen kasar isra'ila sun yi ruwan wuta a yankin halin yunus da sanyin safiyar yau talata yanzu kuma ga cikakkun labaran iran tana da kyakkyawar mahanga game da kasar afghanistan ministan harkokin wajen ƙasar iran amir Abdullahi ya yi zantawa ta wayar tarho da amir khan mutaki wanda shine ministan harkokin wajen ƙasar afghanistan na riko a gwamnatin taliban ta kafa inda ya bayyana cewa iran tana da kyawar mahanga kuma mai kima game da kasar afghanistan kuma iran ta karbi bakuncin miliyoyin 'yan afghanistan a ƙasar ta fiye da shekaru 40 da suka gabata kuma suna cin gajiyar muhimman abubuwan more rayuwa har ila yau ya nuna takaicinsa game da mummunan farfagandar karya da makiya suke yadawa a kafin sadarwa na zamani domin ɓata kira alaka da ke tsakanin ƙasashen biyu ya ce muna tsammanin gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar ta afghanistan ta samar da hanyoyin yin aiki tare tsakaninta da iran wajen ba da tsaro ga jami'an diflomasiyyar ƙasar da ke kabul da kuma kula da iyakokin ƙasashen da kuma hana shige da fice ba tare da izini ba da kuma aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta bisa jejerin da aka cimma matsaya a kai. A nasa bangaren ministan harkokin wajen na riko na kasar Afghanistan ya wana damuwa matuƙa game da hadarin da ya faru a baya-bayan nan na hari da aka kai kan ofishin diflomasiyyar Iran da ke birnin Kabul da Herat. Kana ya ba da tabbacin samar da cikin tsaro ga dukkan kazarori da jami'an diflomasiyyar Iran da ke ƙasar ta Afghanistan. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya gaya da Mahmud Abbas Abu Mazin. game da halin da ake ciki a yankin Falastin. Fadar Kremlin ta kasar Rasha ta sanar da cewa shugaban kasar Vladimir Putin ya tawata da tsakaninsa da shugaban Falastina Mahmud Abbas Abu Mazin game da halin da ake ciki a yankin Falastin. Wani sabon rikici a barke ne bayan da wasu yahudawa suka shiga masallacin Kudus don da bikin Passover wanda ya ci karo da lokacin azumin watan Ramadan mai alfarma da hakan ya ƙara rubuta rikici tsakanin sojin Isra'ila da Falasɗinawa a gabar yammacin kogin Jordan. wanda ya zuwa yanzu ya sanya diyar mutuwar mutane da dama ƙasashen laraba da sauran 'yan siyasa na ci gaba da yin tirda wannan matakin nuna fin ƙarfi da isa take ɗawa kan falastina musamman macin wata azumin watan ramadan mai alfarma masallacin kudus da farfajiyarsa sun shaidi rikici mai tsanani a shekarun baya-bayan nan tsakanin sojin isra'ila da falasɗinawa masu ibada wanda ya sanadiyar jikata sama da falasɗinawa sittin. a cikin zantarwar tasu ta wayar tarho dukkan shugabannin kasashen guda biyu suna fatan su na ganin yanayin da ake ciki bai yi muni ba da zai kai ga ƙara tsanantar rikici tsakanin faransa da sojin isra'ila kana kuma tattauna kan dangantakar da tsakanin su da kuma yadda za su yi aiki tare a bangarorin cinikayya da tattalin arziki ƙasar mali ta karɓi jiragen yaƙi na soji guda biyu da ƙasar rasha gwamnatin sojin ƙasar mali ta sanar da karɓar wasu sabbin kayayyakin aikin soji da ƙasar rasha ga jami'an tsaron ƙasar ciki har da jiragen yaƙi na soja guda biyu da kuma garkuwar kakkaɓo jiragen sama bayan da suka fito daga ban daraktan ya labarai na da hulɗa jama'a na jami'an sojin ƙasar ta mali ya faɗi cewa mun karbi karo na biyu na kayayyakin soji da ƙasar rasha wanda hakan ke tabbatar da kyakkyawar alaka mai amfani tsakanin ƙasashen guda biyu wato rasha da kuma ƙasar mali. shugaban kasar mali da ya kwace mulki da karfin tsiya a watan agustan shiga ta a tsakiyar tsanantar harkokin tsaro a kasar ya kara kusantar kasar rasha ne bayan da raba gari da kasar faransa bayan da ta sanar da jinye sojinta ta aiki da su zuwa kasar ta mali a ranar talatin da ga watan maris ne ba mako ta karbi jiragen yaƙi na soji guda biyu daga kuwa kabo makamai daga hannun rasha wasu bayanai sun bayyana cewa waɗannan kayayyakin suna daga cikin abubuwan da aka kulla yarjejeniya tsakanin gwamnatocin kasashen biyu a shekara ta da 2019 na sayan jiragen sama masu saukar ungulu guda biyu bisa tsarin kuɗi da ya fi jan hankali idan a kwatanta da wanda kasashen turai suka bayar. to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi lugudan wuta a yankin kan yunus da ke zirin gaza kamfanin labaran falasɗina na ma'an ya bayyana cewa jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun hara makaya masu linzami guda uku a yankin kadisiya da sayin yau talata ya bar wajen ba shiri bayan da ya fuskanci turjiya ko ko martani daga garkuwan kare sararin samaniya na ƙungiyar hamas a cikin wani bayani da dakarun gurambaya na izuddin kassam suka fitar sun nuna cewa garkuwar kare tsaron samaniya da suka kafa ya yi karan bata da jiragen yakin haramtaccen isra'ila da suka kai hari da makayan mai linzami a yankin gaza mahukuntan gwamnatin sahiniya sun faɗi cewa da sayin safiyar yau talata jiragen yakin su sun kai hari kan yankin gaza don mayar da martani game da haramakaman makaman roka da aka yi cikin isra'ila daga yankin gaza sai dai sun bayyana cewa garkuwar kare sararin su ta yi karo da makaman roka da falasɗinawan suka harba wannan yana zuwa ne a lokacin da rikici ya kara kamari tsakanin sojin isra'il da falastina a sassa daban-daban na falasɗin da isra'ila ta mamaye musamman tun farkon fara azumin watan ramadana mai alfarma daga karshe za ku cewa ƙungiyar al-shabab da ke alaƙa da alƙa'ida ta kai hari kan zaura majalisar ƙasar somaliya Masar dokokin ƙasar Somaliya ta fuskanci mummunan hari ne a dai lokacin da sabbin 'yan masar dokokin ƙasar da aka zaɓa suke zama na farko bayan da suka sha rantsuwar kama aiki. Kuma ƙungiyar ka'ida ta sanar da alhakin kai harin. Rotanni sun nuna cewa mutane da dama ne suka jikata sai dai babu wani ɗan majalisa ko da ɗaya da ya samu ƙwarzani a lokacin kai harin. kuma lamarin ya faru ne a lokacin da 'yan majalisar suka fara tattaunawa kan lokacin da za a zaɓi shugaban majalisar dokokin ƙasar da sauran mukamai da zai share hanyar zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar ta somaliya a ranar alhamis ta gabata ce aka rantsar da sabbin 'yan majalisar dokokin ƙasar ta somaliya bayan zaben da a gudanar a fiye da shekara ɗaya wanda ayyukan tarzoma da rikicin neman shugabanci tsakanin shugaba mai ci a yanzu da kuma fara ministan ƙasar ta kunno kai ƙungiyar ta'adda ta al-shabab da ke da alaƙa da ƙungiyar al da ke haifar da tashin hankali da rashin zaman lafiya a ƙasar ta sanar da alhakin kai wannan mummunan hari a nasu bangan dakarun samar da zaman lafiya a tsawon wasa ɗinkin duniya un som sun fitar da sanarwarin allah wadai da kai wannan mummunan hari na rashin tausayi ta masu wurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Tuma madalla yanzu ga shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mai lamarin da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana da suke kallon lamuran da fuskoki daban-daban fuskar siyasa ne ko ta zamantakewa ko tsaro ko tattalin arziki da dai sauran fuskoki da masanan sukan yi fashin baki a kansu shirin namu na yau da Allah zai dubi ne akan halin da ake ciki a yankunan palestinawa da Isra'ila take ci gaba da ƙara tsananta hare haranta akan al'ummar Falasɗinu a gabar yammacin kogin jordan da kuma birnin kudus musamman ma cin zarafin musulmi a cikin wannan wata na ramadana mai alfarma da kuma matsayar da sauran kungiyoyi na siyasa da kuma na gwagwarmaya suka ɗauka falasdino akan wannan batu wannan da shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu sauraron mu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a shekarar bana ma kamar shekarar ta gabata gwamnatin yahudawan isra'ila ta ɗauki tsauraran matakai na takura ma al'ummar palestino masu ibada a cikin masallacin al'aƙasa mai alfarma tare da cin zarafinsu da kuma keta alfarmar wannan masallaci wanda shine alƙiblar musulmi ta farko a shekarar ta gabata yahudawan Sahuniya sun ɗauki matakin hana gudanar da ibadar itikafi a cikin wannan masallaci har ma da hana yin salloli na tahajjud a cikin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan to amma a shekarar bana sun fara ɗaukar irin waɗannan matakai ne tun daga farkon watan ramadana inda har ma sukan kutsa kai a cikin masallaci lokaci zuwa lokaci da kuma hana salloli na farilla wanda musulmi suke gudanarwa a cikin masallacin kudus tare da matar watsasu a wasu lokutan da kuma bin su sahu-sahu suna kama masu sallah ɗin suna fitar da su daga cikin masallacin a cikin wannan makon da muke ciki ne yahudawan sahiyuniya suka auka a cikin masallacin kudus a ranar juma'a ta gabata a lokacin sallar asubahi inda suka hana gudanar da sallar asuba tare da korar masallata da kuma kame wasu daga cikinsu kamar da kuma suka lakaɗa wa wasu duka a lokacin da suke cikin sallah a masallacin inda suka jikkata wasu daga cikinsu akalla mutane 159 wasu daga cikinsu ma suna cikin mawuyacin hali da suke kwance yanzu haka asibiti al'amura dai a fili suna ta ƙara ta'azzara a yankunan falasɗinawa waɗanda isra'ila ta mamaye tsawon waɗannan makonni abubuwan da isra'ila take yi na cin zarafin al'ummar falasɗinu da kuma zaluntar su da ma yi musu kisan gilla a kan idanun duniya ba tare da wani ya taimake su ba ko kuma wata ƙasar duniya ta fito ta yi allah da hakan da kuma neman a ɗauki matakai na ladabtarwa a kan isra'ilan musamman ma dai manyan kasashen duniya waɗanda suke baiwa isra'ilan kariya da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa da suka kulla alaka da isra'ila a lokutan baya-bayan nan wannan ne ya sa matasan falasɗinawan suke ɗaukar matakin mayar da martani da dukkanin abin da ya sauka kan yahudawan sahiyuniyan 'yan mamaya a cikin 'yan makonnin nan an ga yadda kafofin yada labarai na duniya musamman ma na turawan yamma suka yi ta kumfan baki a kan lamarin isra'ila a lokacin da wasu daga cikin matasan palestinawa suka kai hare-hare na ɗaukar fansa da ramuwar gayya kan yahudawan ta hanyar daba masa wuƙa ko kuma dauka musu da motoci inda duniya ta yi ca amma duk tsawon shekarun da aka ɗauka ana yin kisan kiyashi wanda isra'ilan ke yi akan palestinawa a kullum rana ta allah bai zama abin magana ko abin bayar da rahoto a kansa ko yin allah wadai da shi ba Har haren palestinawa na mayar da martani ɗaukar fansa a cikin 'yan kwanakin nan dai sun wakana ne a yankuna daban-daban da suka hada da beersheba da kuma hedera da tal aviv lamarin da ya haifar da kaduwa da rudani a cikin da'irar tsaro ta sojin isra'ila baya ga haka kuma wannan ya haifar da girgiza ta siyasa a cikin tsarin gwamnatin haɗaka ta isra'ila ƙarƙashin jagorancin naftali bennett sannan kuma wani abu wanda ya ƙara girgiza wannan gwamnati shine ficewar shugaban jam'iyyar yamina ta isra'ila edith silman wanda ya sanya kawancen ke dab da rugujewa a kowane lokaci a hankali a hankali dai al'amuran suna ta ƙara bayyana a fili dangane da burin yahudawan isra'ila akan masallacin kudus inda abubuwan da suke ta faruwa a cikin waɗannan lokuta suke ta ƙara ɗaukar salo daban-daban inda ake ci gaba da ƙara samun ƙungiyoyin yahudawa masu tsoron ra'ayi waɗanda suke tunzara sauran yahudawan domin fara gudanar da wata sabuwar bida'a a cikin masallacin Kudus ta hanyar yin yanke-yanke na dabbobi a cikin harafar masallacin mai alfarma wanda duk yana daga cikin abubuwa waɗanda ake ganin cewa suna cikin shirin Yahudawa da suke da shi na rusa wannan masallaci. Waɗannan take-take na Yahudawan Sahiyuniya sun sanya ƙungiyar gwagwarmar inawa a yankin zirin Gaza da sauran yankunan inawa na gabar yammacin kogin Jordan da ma birnin Kudus sun fitar da bayanai na haɗin gwiwa tsakanin su inda suke jaddada cewa ɗaukar duk wani mataki daga ɓangaren yahudawa na yin yanke-yanken hadaya a cikin harabar masallacin akasa zai fuskanci mummunan martani daga ɓangaren al'ummar falasɗino wannan haɗin kan ɓangaren gugurmayar falasɗinawa da kuma na siyasa da na soji da kuma gargaɗi da suka yi ga isra'ila ya sanya ofishin firayim ministan isra'ilan naftali bennett ya fitar da wata sanarwa wadda yake musanta aniyar kungiyoyin yahudawa masu tsawon ra'ayi na yanka hadaya a cikin masallacin kudus masu adawa da gwamnatin naftali suna sukar gwamnatin tasa a matsayin gwamnati wadda ta gaza tun ba a ji ko ina ba da kuma bayyana matsalolin tsaro da isra'ila take fuskanta da rashin sukuni a tsakanin yahudawa a wannan lokaci saboda har-harar ramuwar ganya daga bangaren falasɗinawa da cewa hakan yana da alaƙa ne da gazawar gwamnatin naftali wannan ne ma ya sanya ake ganin cewa ɗaukar matakin kai hari akan masallacin kudus na daga cikin abin da gwamnatin naftali ke son yi ne domin dawo da martabata a wajen yahudawan wanda kuma har kullum kowace gwamnati a isra'ila tana alfahari ne da irin matakan murkushe falasinawa da aka ɗauka a lokacin mulkinta da kuma irin kisan gilla da ta yi a kan falasɗinawan da kuma keta alfarmar wurare masu tsarki na musulmi da kirista waɗanda suke cikin falasɗinu musamman ma masallacin ƙudus mai alfarma irin waɗannan matakai na isra'ila waɗanda ake kiransu da garkuwar kariya ko kuma operation defensive shield wanda sojojin mamaya na isra'ila suka gudanar da irinsa a sansanin jinin a shekara ta 2002 sai kuma bayan barkewar intifada ta kasa da jerin abubuwa waɗanda suka faru a lokacin da yadda isra'ila ta yi amfani da dukkanin karfinta na soji domin murkushe falasɗinawan idan aka yi magana game da birnin jenin za a iya cewa wannan birni yana da wani babban matsayi a wurin al'ummar falasɗinu baya ga kasancewarsa birni na tarihi na tsawon dubban shekaru a lokaci guda kuma al'ummar birnin janin sun zama abin buga misali da su wajen yin tarjiya da gwagwarmaya wajen tunkarar mamayar yahudawan sahiyuniya a cikin yankunan palestino a duk lokacin da aka samu wata tashin tashina tsakanin palestinawa da kuma isra'ilawa 'yan mamaya manyan masu baiwa isra'ila kariya suna yin kokarin ganin cewa an kashe wutar rikicin a ruwan sanyi saboda masanayar da suke da ita akan cewa birnin jenin buga ce da kuma tushe na gugurmar Falasɗinawa. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen gwamnatin Amurka Condoleezza Rice da kuma Tony Blair tsohon firaministan Birtaniya duk sun yi ta yakacin su na yin aiki tare domin hana ɓarkewar bore a cikin sauran yankunan da ke karkashin ikon hukumar Falasɗinawa domin hakan ba abu ne da zai yi kyau ga makomar Isra'ila ba. masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa musamman a yankin gabas ta tsakiya suna ganin cewa irin abin da isra'ila ta yi a shekarar da ta gabata wanda ya kai ga barkewar yaƙi tsakaninta da yan gwagwarmaya a yankin zirin gaza zai iya sake faruwa to amma kuma abin tambaya a nan shine ko isra'ila a shirye take a yanzu ta shiga wani sabon rikici a irin wannan lokaci kamar wancan masanan dai suna ganin cewa ga dukkanin alamu isra'ila ba a shirye take ba kuma akan haka ne ma take ta tuntubar gwamnatocin larabawa waɗanda suke da alaƙa da ita musamman gwamnatin ƙasar masar kan ta shiga tsakani a cikin wannan lamari domin tabbatar da cewa 'yan gwagwarmaya a gaza ba su ɗauki matakin mayar da martani da makamansu ba wani abu wanda kuma masu bin diddigin lamarin suke yin ishara da shi shine kasashen larabawa da suka kulla alaka da isra'ila a bayyane ko kuma a hukumance kamar irin su haɗaɗɗe daular larabawa ba za su ji daɗin abin da isra'ila take yi ba domin kowa hakan zai kara fito da matsayinsu a fili ga al'ummomin larabawa tare da yanke duk wata hujjar da suke kafawa domin kulla alaƙa da isra'ilan tare da bayyana isra'ilan a matsayin babbar ƙawa ga al'ummar larabawa ta fuskar cinikayya da harkokin tattalin arziki har ma da sauran batutuwa da suka shafi tsaro a daidai lokacin da isra'ilan take kashe al'ummar larabawa a falastinu da kuma tozarta alfarmar wurare masu tsarki wanda kuma ko shaka babu za su yi iyakacin su domin ganin cewa a wannan karan ba a shiga wani sabon yaki tsakanin isra'ila da 'yan gugurmaya a gaza ba ta jama'a masu lokacin da muke da shi da ya riga ya riske ma'anan zamu za zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauki da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Ma sauraro ga shirin nan naku na muroyin masu saurare. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH na Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Nuru Abubakar gidan Abba na gajar Sokoto Bodin ga Local Government. To a yau Litinin ina so in bayyana ra'ayina danganci da azumin watan Ramadana inda kwantita shi yau an kai sha bakwai ga wata. Saboda haka kiran da zan kare zuwa ga 'yan kasuwa da kuma talakawa ya kamata mu tashi tsaye mai adalci mu kuma dage da addu'o'i ya kawo mana ƙarshen waɗannan tsadar rayuwa da kuma tsadar kayayyakin abinci da kuma na masarufi da kuma yi ƙasar mu addu'a Allah kawo mana zaman lafiya dangance da waɗannan hare-hare da ake ci gaba da kai ma mutane da kuma yi gaba da dukiyoyinsu saboda aka ya kamata mu tashi tsaye mu dage da addu'o'i kuma mu gyara halayenmu Allah ya gyara muna na gode sashen Hausa na jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto. え Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Radio Iran mai magana Abdulaziz Firizi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger Yau zan yi ɗaukaki akan shugabanninmu na Afirka ya kamata a ce su ga musu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin su ga musu ma su aiki su fitar da wata katsa landan wanda ƙasashen turawa suke kawo musu wani tsurkulla a ciki ya kamata a ce su diba idan rahama su ma talakawa aikin da ya kamata amma ƙasa aikin da ya kamata ba kuma a rika cin amanar ƙasa ba sai ka ga ma'aikaci shekara tamanin saba'in amma abin da yake so ke handama kudaden ƙasashen su ya kamata a ce diba da idan rahama a to a aiki mai magana abdulaziz firizi daga damagaram a jamhuriyar niger To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mazamna lafiya tsakanin juna yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamullahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu sake saduwa da ku a cikin sabon shirin tabbiyar iyali shirin nan ne da muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radio BOH da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ka kasance da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan a cikin shirin namu na yau za ɗora ne kan wani da muka somo da malam musa adam daga jos ta ƙasar nigeria wani tsohon malamin makaranta yau malamin tashi ne kan bayanin yadda addini bayanin yadda addini ya ce a yi tarbiyya allah shiga fata malam bismillah assalamu alaikum jama'a barkan ku da sauraro to ne fatan masu sauraron mu cikin duniyar hausa cikin wannan gidan rediyo mai albarka suna lafiya allah ya tsawaita muna rai mai albarka to yau kan zan fara shiga zango na biyu tun da muka taso wannan darasi mai nauyi mai faɗin gaske na manya-manyan malamin ilimi na tunani amma ni kuma aka sa ni ɗan ƙaramin almajirin su wai in ɗan faɗa abin da zan faɗa to ba zan ƙi batun da zai suna sauraro za su yi gyara to muna maganin na ɗauki lokuta masu tsawo na yi na ci darasi na talatin duk na bayanin tarbiyyar ɗa a duniyar gama garin halittu 'yan adam sauran dabbobi na ruwa da na tudu da tsuntsaye da ƙwari mun ɗan zazzagaya kaɗan mun yi tattaki cikin duniyoyinsu mun ga kowa yadda yake a tarbiyyar gama gari ɗan adam ɗin ma shi ma na gama gari babu maganan addini mun ji ɗa ah, muhimmi ne abun nema ne ga duk mai rai to yanzu za mu fara shigo tsarin zangon addininmu na musulunci yadda ya tsara mana yadda ya kamata mu maɗa tarbiyya daga ina za mu faro to a tsarin musulunci inda za mu fara koyar da za mu ɗauko lamba farko step na farko in za mu mu tarbiyya to a tsarin musulunci tun daga neman aure daga ƙa'idojin neman aure kuma wace ce za mu nema wane ne za mu yadda ya auri mana ya wace iri za mu aura wani iri za mu aura jinsin maza da mata tarihin gida to dole a yi binciken tarihi to kafin a yi binciken tarihi shine muhimmi in aka gama bincike sai a bi ka'idodin neman ba haka kawai ka ga 'yan mutane a hanya ku ci gaba da neman ku ba ba sanin dangi to hakan yakan haddasa a samu banna da yawa masu muni a samu damuwoyi a duniyar ku na ci gaba ko da kun yi auren saboda kun bi bar kwandishan da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu don mu zauna lafiya saboda haka ba sai na yawan karanto nassoshin hadisai da ayoyi ba wannan darasi sassarfa nake yi ina samu a hanya ne ba aji ba ne wattuwa tunda tarihi ko kuma ɗabi'ar hankali da ilimin zamani a musulunci an tabbatar da cewa yan adam yana gadon juna ta ɗabi'u da yawa halaye masu kyau da masu muni da kiran gangan jiki da sauti da halaye to shi ne ake tun kai mai nema in ka gaɗa to ke kuma in an zo neman ki ko kuma iyayenki waliyanki ko kuma kai ma iyayenka waliyanka to a fa bincika idan ba a bincika ba abin da zai faru a duniyar ku za ku gummaci kiɗa da karatu idan kuka saki kuka auro mugun iri ko banzan mutum ko banzar ya ko masu guntun tarihi ko kulalatattu yana da mutanen kirki shi banza ne a duniyar ɗabi'a ma tukun bellintana ta addini aka samu marasa ɗabi'ar ƙwarai dan adam yana lura da tarihi ga duk abin da yake nema a duniya ko abubuwan duniya ko ƙere-ƙeren duniya in an ce madadin kasa kaza saboda su a cigaban technology akan ɗauke su da muhimmanci fiye da ƙasan da bata ci gaba ba tara dan adam ka fa sani ki fa sani masu kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan Radio BOH Hausa daga nan birnin Tehran. inda muke sauraron malam daga najeriya wanda zai tashi kan dalilin yin auren da fatan iyalai suna amfana aure ana niyan shi har abada kira zuriya ne fa kira abin da zai ku a rayuwanku har lahira in ka auri waɗanda ba su da focus ka auri waɗanda ba su da ɗabi'u ƙwarai na musulunci duk da ku za ku yi kokari naku amma akwai gado gado ya bi annabawa sun yi roƙo zuriya ɗaya ba annabawa sun yi roƙo akwai lafazin alƙur'ani annabawa sun yi roƙo a yi gadon zuriyarsu yarisuni wa yarisumin ali yaqub rabbi ja'al radiya saboda haka kada ka saki kada ki saki ku auro bara gurbi raggaye a duniyar rayuwa tukuna duk wani al'amari na musulunci ko ma meye ya cika amma ya zama raggo ne ka aurar da yarka ga wanda kamar tana gidanka baka huta ba mai imani a samu wanda yake da abun hannu da abun yi Ka nake nufi bayan ɗabi'u na halayen mutanen kirki an ce a samu 'yar babban gida ba arziki yawa da girma da yawa ba a'a masu mutunci wanda suka san girman ɗan adam wanda suka san meye mutunci wanda suka san muru'a da karama da ɗabi'a mai kyau ai manzo sallallahu alaihi wasallam Sallam ya ce ai dalilin ya kira ɗan adam a halaye masu kyau sa aka aiko shi istu da akrima da atamima makarimar akhlaq an aiko da cika ɗabi'u mai kuma haka Allah ya ba shi certificate na cewa shi ne ƙololuwa number one a ɗabi'a halaye bismillah rahman wa inna kala ala kulkin al'azim shugaban mu manzo mu kenan kuma da shi aka ce mu kwaikwayo ka zo saboda son abun duniya aka maka ruwan kuɗi ka tura yarka gidan rashin mutunci zai a wulaƙanta ta a ƙasƙantar da ita ba sa riƙe aure tana haifu a koro ta gida ko da ciki a mata duka a zagi iyayenta a musu daga daga a wulakanta ta a kaskantar da ita a ci mutuncinta ka san a haka ko baka bincika ba ko ka sani akwai masu yin haka saboda idon su duniya kamar suna sayar da 'ya'yansu ne kamar baya su kamar yadda su mutumin kirki ai shi ya sa ma manzo a wani hadisinsa da ba zan iya kawo lafazin shi a nan yanzu ba cewa idan wanda kuka yarda da addini shi ya zo kuka hana shi abinda zai biyo baya ba kyau to na zauna zati din ɗabi'a masu kyau a yi bincike sosai kada a zo a haɗu a duniyar bariki a cikin bariki babu irin kwaɓon, babu irin abin da babu wani abun kunya ne ya yi wa a garin su ya gudu wani abu mai muni ne kisan kai ko abun kunya ne na tarihi ya gudu kawai baka wani bincike baka ka ɗauko wani sama sama aka gama da kai da kuɗi tura yarka gidan kaskanci da wulakanci gidan mummunan tarihi ka cuce ta ka sake kika sake ke ma kika rufe ido. masu raro ga shi dai malam ya fara sakin jiki da wannan bayanin to amma a nan za mu sa masa wakafi da karshe muna yi wa malam musa adam mai nage daga garin jos kasar najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada don gabatar da wannan shiri a maimakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awar kun da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to ban da gama jin wannan shiri na tarbiyyar iyali sai kuma shiri na musamman da muke kawo muku a cikin waɗannan ranaku masu alfarma na watan ramadan inda za a je tafsirin alkur'ani mai tsarki tare da dr abdulkadir mubarak a yi sauraro lafiya Allahumma Bismillahir Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. Bismillah. da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Saboda haka kada ka yi wa maraya tilas. Kuma mai tambaya kada da yi masa Amma kuma ka zantar da ni'imar Ubangijinka. Sai Ubangiji Wahanahu wa ta'ala kuma ya kawo wasu umarni yake nuna wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam umarni waɗannan umarni abubuwa guda uku ya umarce shi da su. na farko Allah subhanahu wa ta'ala da ya fuskanto manzansa yake cewa da shi fa'ammal yatima fala taqhar Allah ta'ala yake nuna cewa amma dangane da abin da ya shafi maraya kar ka yi wani abu na kaskantar da maraya kar ka nuna wani abu na fifiko akan maraya wani abu wanda yake ya shafi al'amura na maraya to maraya ana lura da shi ne ana ɗaukaka al'amuransa amma kada a ƙasƙantar da maraya saboda haka ne Allah ta'ala yake cewa fa'ammal yatima fala taqhar amma dangane da maraya to fa kada a wulaƙanta maraya kada a ƙasƙantar da maraya wannan yana nuna cewa akwai wata mas'ala mai muhimmanci dangane da ciyar da maraya da ainihin sarayar da dukiya wajen kula da marayu wannan kuma wani ludufi ne wanda ubangiji wa ta'ala yake so mutane su kasance a cikin wannan ludufi na Allah ta'ala kamar yadda shi Allah ta'ala ya zama mai ludufi ga mutum to mu ma mu kasance ludufinmu dangane da marayu mun ainihin yi wani abu wanda yake zai iya zama sababi na shigan mu cikin rahama Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zo ma a cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man masaha ala ra'asi yatimin kana lahu bi kulli sha'ratin tamurru ala yadihi nurun al qiyamah Allahu akbar manzo yake cewa duk mutumin da ya shafi kan maraya to ya zama kowane gashi da hannunsa ya taba akan wannan maraya ranar kiyama kowane gashi wannan da hannunsa ya taba zai zama masa haske a ranar kiyama to wannan ubangiji wa ta'ala kamar yana gaya wa manzansa ne amma kuma lalle da mu ne yake saboda shi manzo sallallahu alaihi wa sallam a kowane lokaci dama mutum ne mai kula da al'amura na marayu ya kasance a kowane lokaci yana aiwatar da dukkan abin da ya kamata aiwatar na kula da marayu wannan a cikin al'amura nasa sallallahu alaihi wa sallama sananne ne kai ka ce wani abu ne wanda yake faɗa amma lallai mu nan mu waɗanda muke mabiya manzan nan da mu ake akan cewa lallai mu kasance masu kula da marayu to kaga kenan ina waɗanda su ba ma abin da suke sai dai su kasance idan sun samu dukiyar marayu din su hau kai su cinye dukiyar marayu maimakon su kyautata wa marayu a'a su al'amarin ma ne ma suke su danne dukiyar ta marayu wani za ga cewa ko wansa ne ya rasu ya bar 'ya'ya sai ya kasance dukiyar wannan yara tun da yara ne kanana ya je ya hau kai ya nuna cewa ma asali ma watakila ma ba ma na marayun ba ne sai ya hau kai ya ci ko kuma wani na makoci ko kuma wani dangi ga shi nan dai al'amura na cin dukiyar marayu ya yi yawa a cikin al'umma ko kuma waɗansu ga dukiyar Allah ya ba su Allah ya wadata su maimakon su je gidajen marayu suna ciyar da marayun nan suna yin wasu abubuwa na taimaka marayu din nan sai ga cewa dukiyar nasu suna sarayar da su cikin wasu al'amura waɗanda ba ainihin shine Allah subhanahu wata'ala ya umarni da ayi ba saboda haka wannan umarni umarni ne ga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a aikace shi kuma rasulullah ya aikata al'amura ɗin da ubangiji ya umarce shi amma mu mabiyan manzon mu mabiya wannan addini na Allah ta'ala mu ne Allah subhanahu wataala yake wa umarni da kula da al'amura na marayu to saboda haka sai Allah subhanahu wataala kuma yake cewa a cikin umarni na biyu wa amma sa'ila fala tanhar Allah ta'ala yake cewa lallai wannan al'amari da nake umarni dangane da asa'il wane ne asa'il aka ce asa'il wani mutum ne kuma duk wani mutum wanda zai zo yana neman taimako Allah ta'ala yake cewa fala tanhar kada ka kore su kana cikin fushi sai ka ji wani mutum ya zo yana neman taimako salamu alaikum alhaji salamu alaikum sannun ku da hutawa ina dan neman taimako ne ina cikin wani hali kaza kaza to sai ka ga wai maimakon a dan saurare shi in ma ba za ka bashi ba sai ka yi masa magana mai toshi amma wasu sai ka ga sun yi wani abu na kyara kai Allah ta shiga bar nan gurin kar ka sake zuwa nan irin waɗannan wanda yi irin wannan shine abin da Allah ya hana din nan wa amma sa'ila falatan har wato dangane da mai tambaya wanda ya zo gurinka latan har kada ka kasance ka mai da shi ta hanyar wasu abubuwa na magana mai kaushi mayar da mutum ta hanya magana mai kaushi shine wannan abin da annahar dinnan da ake magana ka ce kai ta shiga babu guri kai fice daga nan irin waɗannan magana Allah subhanahu ta'ala ya hana dangane da wanda ya zo yana tambaya a wurin mutum waɗansu suna bayani a kai na cewa abin da ake nufi da sa'il a nan sa'il ne wanda ya shafi al'amura na addini ko na ilimi ko na aƙida ko na al'amura dai da suka shafi wannan domin suna kawo cewa wai suna da dalili akan cewa wannan shine ake nufi a cikin aya sai suka ce wai saboda Allah ta'ala ya ce wa daka dhallan fahada saboda wannan dalilin ne su suka mai da abin al'amura ne ba wai ana nufin mai tambaya na neman taimako a rayuwa bane a'a saboda Allah ta'ala kafin wannan aya din yayi magana cewa ya same ka ba ma'abocin ah, shari'a ba fahada sai ya shirya da kai to idan wani ya zo a sa'il din nan sai suka ɗauka akan to wanda ne zai zo ya tambaya amma tambaya ta shirya ta Allah ta'ala wanda suke nuna cewa hidayatun sa'ilin zuwa ga manzo shi ne ya nemi shi wannan sa'il din a shirya da shi shirya ta addini ko kuma a nuna masa al'amura na ilimi to ala hal idan ma wannan kamar yadda waɗansu masu tafsiri suka bayyana in ma wannan din ne sai dai a ce shi ma yana daga ciki amma ba kada a yanke a ce kurin shi ne ake nufi to akwai ma tafsirai da waɗansu suka zo suka ce abin da ake nufi da sa'il shine alfaƙir wanda ya ce ba shi da al'amura na duniya faƙiri ne mara abubuwa wanda suke na rayuwa to duk dai abubuwan da ya kamata mutum ya yi shine ya ga yayi wani abu wanda zai taimaka wa duk wani wanda yake fakiri din ne ko kuma wanda yake yana neman wasu abubuwa na shirya ta addini din to wannan duk ma'anonin da suke tafiya a kai al'amura ne waɗanda suke ya shafi al'amura na madiyya ko kuma al'amura na ma'anawiyya to ko al'amuran madiyya din ne ko na ma'anawiyya yana tafiya ne akan ai shari'a ce shari'a ce ta Allah subhanahu ta'ala wanda yake shirye da manzansa sallallahu alaihi wa sallam mu kuma mu ya kamata a ce mun aikata irin waɗannan al'amura domin a rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam mun ga yadda ainihin rasulullah ya kasance cikin al'amura na taimaka wa mutane musamman in aka ce a fagen ilimi din ne ma to al'amarin ai annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama shine akan gaba wajen taimakawa masu neman sani al'amura da ya shafi alkur'ani da kuma dukkan wasu al'amura ma da ya shafi al'amura na duniya ɗin saboda haka shi wannan al'amari na asa'il sa'il din nan sawa'un al'amura ne na duniya ko kuma sawa'un al'amura ne na addini ma'anawiyat ne ko madiyat ne to gaba ɗaya dai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mai taimakawa kuma baya kyaran kowa ta wannan bangare saboda ka in wani ya zo neman sani a gurinka to kar ka kore shi kar ka kyare shi ka isar da wannan sako gare shi ka shiryar da shi domin ya samu wannan shirya to sai kuma ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake cewa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sannan kuma dangane da ni'iman da ubangiji subhanahu ta'ala ya yi maka fa ka sanar da wannan ni'ima din Allah subhanahu ta'ala yana nuna al'amura ne na godiya gare shi duk wata ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa mutum ka gode masa ka gode wa Allah kuma godiyan nan ba ta hanyar alfahari ba ba ta hanyar ɗagawa ba ta hanyar aiki ake gode wa Allah aikin nan zaka iya kasancewa ta hanyar ciyarwa da kuma nuna wannan ni'ima din da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa mutum Allah ta'ala ya baka wani abu na ni'ima to ka gode masa ta hanyar kyautatawa da za ka yi wa al'umma ta hanyar godiyan ubangiji wannan ni'ima shine cewa lallai wannan godiya tana ɗamfaruwa ne da aiki sawa'un wannan abu da Allah ta'ala ya maka na ni'ima ni'ima ce ma'anawiya ko ni'ima ce madiya abin da ya kamata mutum ya yi shine a kowane lokaci ya zama mai godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala amma lallai godiyan nan ka yi ta da baki sannan kuma ka yi ta ta hanyar aiki wannan aikin da mutum zai yi ya nuna abin da Allah subhanahu ya yi masa lallai ya gode masa to wannan godiyar ita ce ubangiji subhanahu ta'ala ya fi so ga ɗan adam ta hanyar ciyar da fukara ta hanyar ciyar da dukkan wasu wanda suke mabukata ta hanyar yin abubuwa wanda Allah yake so wajen taimakawa bayansa to wannan ita ce godiya ta hakika ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna allaha ta'ala idza an'ama ala abdihi lalle ubangiji wa ta'ala idan ya yi wata ni'ima ala abdin ga wani bawa ni'imatan wannan ni'ima ni'ima da Allah ta'ala ya yi ga wani bawa manzo yake cewa Hibbu an yara asaran ta alai yana so ya ga wani abu na gurbin wannan ni'ima din ga wannan bawa nasa to wannan wani bangare na nuna ni'iman Allah ta'ala ubangiji ya maka ni'ima ya baka dukiya ya baka kuɗi ya baka gidaje amma kana fitowa a gaban jama'a kullum kai ne babu kai kaza da kaza Allah to ga munan nan dai wallahi ai babu abubuwa bayan Allah ya maka ni'ima ka ji ka nuna wa mutane wannan ni'ima a'a al'amari ne wanda yake ka zo ka nuna wannan ni'ima ka sa kaya masu kyau ka ƴaƴanka a gansu cikin walwala ka ba su kaya masu kyau ka ciyar da su abinci mai kyau gidanka ka yi shi yadda ya kamata daidai gwargwadon Allah ta'ala inda ya baka ni'iman nan ka nuna in mota ce ka sa ka samu daidai gwargwadon wacce ta cancanta da kai ka shiga mai kyau ka nuna wannan ni'ima din shine Allah ta'ala yake so wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith dangane da ni'iman da Allah ya maka to ka sanar tahadduth ni'ima ba magana ce ta baki kurin ba ta bakin ma ka faɗa ka dinga cewa alhamdulillah a ah, kai mu kam ai alhamdulillah Allah ya mana kaza Allah mun gode maka wannan ma yana daga ciki sannan a aikace ma a gani a cikin jikinka kana cikin wannan ni'ima ta Allah ta'ala iyayenka in suna da rai suma suna ciki yan uwanka in suna nan su suna ciki matanka ‘ya'yanka su a ga wannan alamomi na wannan ni'ima da Allah ya maka a tattare da su sannan ka zama mai ciyarwa mai yin sadaka mai tufatar da waɗanda ba su da tufa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke sun tabbatu akan cewa ni'imar Allah subhanahu wata'ala sawa'un ma'anawiyya ce ko kuma madiyya lallai wannan wani abu ne da ya kamata a dinga nunawa a dinga kuma sanar da mutane cewa lallai Allah ya yi wa mutum ni'ima kada ka kasance Allah ya maka ni'ima amma kuma kana ɓoye wannan ni'ima din. kana nuna wa mutane baka cikin wannan ni'ima din. wani hadisi ya zo daga imam sadiq alaihi salam dangane da tafsirin wannan aya wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yake cewa hadith bima ataka ka sanar da abin da Allah subhanahu ya baka wa faddalaka ya fifita ka wa razaqaka ya arzuta ka wa ahsana ilaika wa hadaka ya kuma kyautata maka sannan ya shirya da kai duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata mutum ya sanar ya kuma nuna dangane da abin da Allah subhanahu ta'ala ya masa haka kuma akwai wani hadisi da aka samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man u'tiya khaira duk wanda aka bashi alkhairi falam yura alaihi amma ba a ga wannan alherin a kansa ba a game da shi ba a jikinsa ba sun ya bagidullah ana ambatansa za a ambace shi da suna mai ɗauke da fishin Allah mu'adiyan li na'amillah wanda yake yin jayayya da ni'imomin Allah subhanahu ta'ala haka kuma wani hadisi daga Imam Ali alaihi salam shi ma yana nuna cewa inna Allah jamilun yuhibbul jamal ubangiji subhanahu ta'ala kyakkyawa ne yana kuma son kyawu wa yuhibbu an yara atharan ni'ma ala abdihi kuma yana so ya ga wani alamu na ni'ima da yi wa bawansa To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ma sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu ƙarƙare mai bankwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu.